A wani bincike da ace a ciki nai, binciken ya fara tabbatar da asalin yaren Hausa yare ne na Samudawa, Samudawan da wanda sun fara bayyana a doron ƙasa in. Inda sun fara bayyana sun fara bayyana ne a nahiyar Afirka, nahiyar Afirka kuma a Niger, Niger a cikin Zandar, Zandar in a cikin Damagaran nan sun fara bayyana kancin su jira su koma ƙasar Misir da zama in. A cikin binciken da ake a cikin an fara gano abubuwa da dama na ban al'ajabi in. waɗanda kimanin shekarunsu zai huce sama da shekara dubu hudu a duniya. Daga cikin abubuwan da anka fara ganowa da su in an fara ganowa da waɗansu gawacin halittu iri-iri da dama in daga cikin in akwai waɗansu mutane da kimanin girmansu zai kai metri goma metri takwas metri biyar da sauransu in har yau kuma an fara ganowa da akwai waɗansu pyramid a cikin da magaran in irin waɗanda aka koyi a ƙasar misira in akwai wata firamid wadda ake bincike a kanta in an fara ganowa da firamid in za ta kai sama da shekara dubu hudu a duniya in a cikin firamid in akwai kayacin gulagulai na zinari wayanda akwai a cikin sama da dubu arba'in wayanda akwai a cikin in wani dan niger mai suna Metir sule garba shahararren bincike game da asalin Misira wanda shi ya fara bayyana wannan labari kancin labari ya shiga a hannun masana binciken duniya in duk da yace wannan labari ba sabon labari ne ba tsohon labari ne an san da shi an ɓoye ma duniya shine ta dalilin wani dalilin da ba su son duniya ta san da shi in sai ku bi mu a cikin wannan bidiyo domin sanin asalin duniya ina ta fara in za ku sanin kuma haro abubuwa da dama na ban mamaki a cikin wannan bidiyo dan uwa kan cin mu shiga cikin bidiyo ga dangadan dan uwa idan zakko ce ta farko a cikin wannan tasha sai kai kokarin dana mana kalmar abone daga mun dora sabon bidiyo ingantacce zai zo maka ta hanya mai sauki sannan ka ƙara daurewa ka dana mana kalmar like domin bidiyo ya ƙara isa wurin yan uwa mun gode mu shiga cikin bidiyo in a watan fabrairun shekara ta 2012 ne mai Sula Garba wani dan Nijar kwararre a fannin ilimin tarihin Misrawan da da kuma rubuce-rubucen su yayi kiraran gano ta dalar dutse irin ta Misrawan da a ƙauyen ɗanbaki da ke da nisan kilomitoci ashirin daga birnin damagaran ko zindar a cikin ƙaramar hukumar turmini masanin ya ce ya gano batun wannan dalar dutsen ce a cikin wasu littattafan tarihi na misra wanda da ya samo daga gidajen ajiyar kayayyakin tarihi na ƙasar masar ɗin inda ya saba zuwa lokaci zuwa lokaci a ci gaba da bincike-binciken da ya kwashe shekaru yana yi a kan tarihin misrawan zamanin mulkin fir'aunoni da kuma rubuce-rubucensu waɗanda ya ce bincike mai zurfi da ya gudanar ya bashi damar fahimtar cewa hausa ce tsagwaranta kuma wannan rubutun nasu shine rubutun asali na hausawa kamar dai yadda yi karin bayani a firarsu da abokin aikinmu na ya mai salisu bukari kasan tarihin misira wato su misirawa a da sun bar rubutu rubutu amma yau da shekara kamar dubu biyu baya rubutun nan ya ɓace ba a san kowane irin halce ba ne wa'annan mutanen suke rubutunsu sai a alif dubu da ɗari takwas da saba'in da shida akwai wani masani wanda ake ce Jean Polion mutumin ƙasar Faransa ne shi da ya tafi Misira ya samo wani dutse da ake ce ma Rosette Stone da harshen Ingilishi ko kuma Pierre de la Rosette da harshen Faransanci to shi ga wannan dutse akwai rubutun mutanen Misira na da kuma sai an kai tarjamar shi a harshen mutanen Girka kuma an kai tarjamar shi a harshen Kibdawa abinda ake ce ma Copt to wannan tarjama na champollion ne ya sa su turawa suka ce an samu an gano yanzu harcen da fir'aunawa suke yi a danda to ni da na ɗauki tarjamar da shi champollion ya yi na mutanen misir na da wannan rubutu gaskiya ne da wuya in baka iya hausa ba za ka gano shi me yasa na faɗi haka saboda a tarjaman ma da champollion ya yi akwai hausa da dama a ciki kaga in ka ɗauki ra champollion ya yi tarjamar ra kuma ya ba ta suna rana to kenan kaga akwai dangantaka da hausa to ni shi ya sa lokacin da na kama aikina sai na ce to tun da dai na gani shampoliyon bayan rama akwai rubutu da dama wanda suka tabbatar min da lalle akwai dangantaka tsakanin halcin mutanen misira na da kuma da hausa to da nan ne ni kuma da inda shampoliyon ya tsaya ni kuma da nan ne na kama aiki ta Salmanu Metin Sala Garba ya ce ya kwashe shekaru da dama yana gudanar da bincike kafin ya iya warware kullin da ke tattare da rubutun na Misrawan wanda na Hieroglyph tare da fahimtarsa a cikin harshen Hausa kamar dai yadda ya yi karin bayani. Da mun ka tafi Misra sai na samu littattafan nasu guda biyu. Akwai guda da ake ma littafin saniya kuma akwai guda da ake cema da faranshi zan waɗi litani do rei wa'annan littattafan su biyu ne na ɗauko. can gidan tarihin ne ka eh, daga can na gidan tarihi na misira cikakke rubutun misira ne zalla babu tarjama babu komi wa'annan littattafan nan guda biyu su na ɗoko muka tahi lokacin na ina amerika a can jami'ar da muke mun ka shiga bincike sai na shekara bakwai muna bincike a bisa to kaɗan kaɗan muna hosha baki muna hosha baki har na fara gangama su sai in san abin da aka karanta to da nan na ka gane ko muka tabbatar da rubutun mutanen misira hausa ne wai ba tarjama ba ce a hausa ne suke yi zunzurutunta amma hausa irin ta mutanen arewa arawa ba wagga hausa ba kamar tamu wadda an sha juya ta to kun shi da inda tushen bincikenmu ya samo sassala aikina na biyu cikin waɗannan littattafan tarihin na misrawan daɗin ne da ya nazarta metro sula garba ya ce ya gano wannan labarin na kasantuwar wannan dalar dutsen a ɗan baki yanzu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ina gangama rubutun ina gangama zanen har na samu na fara karantawa to a nan ne sai na gani duk a zane in sun kai duk a zane na ɗaya na biyu za su zancen da magaran amma su wanda sun ka faɗi a cikin rubutun da magaran tana da kamar kalami guda biyu duma da garu ga kalamu guda biyu su ne sun ka ba duma dumagaram duk mu yanzu don ka makin da baya an ka kara ta amma a cikin shi rubutun nasu da magaran duma ita wannan duma ita ce pyramid shi kuma garu abin da yake kewaye da ita to kaji abin da ya sa na tabbatar da kuma lalle zancen da magaran ne suke na ƙara samun kuzari na ci gaba da wanga aiki amma ban tsaya nan ba su wanda sun ka rubuta ga zanensu su suna maka zancen tun farkon lokacin da an ka yi duniya suke maka zancen tarihin na lalle farkon duniya ne to lokacin nan sun ka ce a damagaran farkon duniya lokacin da sun ka kirkiro damagaran dukka kasar ta damagaran ko ina ka shiga dalar duci ne lokacin nan rayuwa a ƙasa ba ta yiwa inda sun ka rubuta sun ka ce duk ko ina ruwa na to ita kuma dala an yi ta bisa duci kamar bukka take amma can ƙasa akwai kogo kuma a cikin kogon nan sai suka yi gari ruwa cikin kogo wani ikon Allah a waje bai yiwuwa a yi gari akwai gari ruwa amma gari ruwan sai inda adda kwai rigage sun da sun yi zancen rigage kawo wajen tanut yanzu sun yi zancen akwai gari ruwa waje amma in ka zo kawo wajen dan baki lokacin nan wajen kudu duk gari ruwa cikin kogo suke sai cikin kogo cikin dalar duci kamar yanzu in ka zo ga dalar duci ta dan baki ta garin turmini kana ganin hawa hawa hawa kofar can take bisa in ka hau can koli akwai kofa in ka shiga kuma akwai hawa mai sabka can cikin kogo in ka shiga cikin kogo nan cikin kogon dan baki wanda sun ka rubuta a cikin zanen su nan sai ka kai har misira kuma gari ruwa ne ciki shi an ka rubuta cikin wa'anga zane shi na gani kuma shi na karanto wanga e misira da mutane suke gani suna cewa misira can ne gindin ita tarihin ma na duka al'umma mutanen misira na da amma mutane ba su sani ba misira ta yanzu wadda ake zuwa ana zuwa ana ana yawon bude ido musiraga inda mutane sun sani abin da an ka yi da magaran a da da ruwa ya zo shahi da wa'ansu da yaƙi da sauransu duka komi ya aka shahi komi sai sun ka koma misira da sun ka koma misira sai sun ka sake gini haka gini suka yi irin wanda sun ka yi a damagaran amma dan a tunatar da mutane da za su zo da baya abin da ya faru a damagaran to wanda ya karanta zanen hausa da ya je ya ga garun ƙasar misira yana tuna da garun da magaran da an kai kuma duk rubutu-rubutun da sun kai a misira ko ga gini ko ga su cikin dumakin da sun kai a can misira duka abin da suke rubutawa suna tunasar da mutane abin da ya faru a damagaran lokacin da suke damagar. To Salmanu al'ummomin yankin garin na ɗan baki na cikin jihar damagaran da dama ne suka jima suna noman gonakinsu a bakin wannan dutse. ba tare da amman sanin irin sirrin da ke tattare da shi ba sai dai abdulkadir wani bafade a masarautar garin turmini inda wannan ƙauye na ɗan baki yake ya ce duk da haka tun a lokacin kakanni da iyaye ana ɗaukar wannan waje da muhimmanci ta la'akari da yadda turawa ke yawar ziyartar sa lokaci zuwa lokaci wannan dutse ne dai annan mu da aka zo ne ma bincike muka sani sunan shi dan baki ne da zolo da muke ce mishi to shi wannan dutse da ma da yake nan tsaki suna ba mu tarihi suna cewa wannan dutsen wa turawa dama suna zawa gurin shi da saru suna zuwa suna kewaya shi an suka kewaya sai su koma wani gama su zo a mota wani gama sai su zo a jirgi an suka zo a jirgi gewa da shawagi haka suke sai su shirye su to hala kai ga cewa akwai wani lokaci da wasu suka zo sai suka canja irin wannan igiya ta su suka nuna cewa wannan dutsen ko barɗe wannan wurin akwai wani abu da zai ɗauka wani zai ba ɗauki hankalin mutane kuma zai ba da mamaki a wannan wurin ku masu aiki a wurin kamar manoman wurin sai ku rika bin gurin a hankali a hankali haka tunda wata gurin kamar zai fi ku. Ku mutanen wannan yanki a matsayin kuke kallon wannan dutse da kuma goye da ke gare shi. amma kullum wani dubi kullum mu an ba da kai kullum mu dauke shi kullum da dutse ne kullum tarin kasa kullum haka a zamanin nan an ana katar wani gina haka kuna samu wasu karahuna daga kaman kullum ko ne dai eh, kuna samu wasu karahuna haka abin mamaki haka kamar irin ana samu wasu eh, tukunya haka eh, kamar da wani dutsen nika haka sarkin garin na mai martaba rabi'u barma Muhammad ya ce biri na neman ya yi kama da mutum dangane da wannan bincike na maitur sula garba domin kuwa tun a zamanin da kakanninsu ke kiran waɗannan duwatsu da sunaye masu siffanta kamanninsu. Da dama duwatsun wanda suke da tarihi muna ana gaya mu sunansu hakanan ne ba mu sani ba sai da wannan mai binciken ya zo. Dana na gaya maka akwai wani dutse mai kamar shi yana kallon shi da ɗan tarar amma na ce maka gaban zaki muke ce da shi. Ashe shi wannan dutse hoton zaki ne aka yi a kwance na kallon wancan sai wancan ake ce mishi gaban zaki. Daga kuzgin shi guda akwai wani ko muna ce mishi mai saniya. ko har da kai gine ma a gurin ginen mai saniya muke da ashe shi ma hoton saniya ce aka yi ba idan wannan kanshi akwai in shi duwatsun wanda jikinsu akwai makwantan yan da da ake ta kowa an yi zuta ce wannan makwantan yan da ne makwantan yan da ne ba wanda ya san komai akwai abubuwa biya na tarihi wanda mu ba mu sani ba sai da mai bincike zo sai muka harta ashe uwa mu da kakan da suke gaya mu sunan wannan dutsen kaza sunan wannan kaza ashe hoton abubuwan ne ake da dutsen. Metro sola Garba ya ce a yanzu haka akwai tarin garuruwa a Masar waɗanda ke ɗauke da sunaye na Hausawa. Wasansu ma irin waɗanda ake samu a yankin na Damagaran da sauran yankuna na ƙasar Hausa. Lamarin da ke ƙara tabbatar da irin alaƙar da ke da akwai a cewar rasa tsakanin Misrawan na da da kuma duniyar Hausa ta yanzu. Ka gani in ka tafi Misira su wa'annan piramid guda uku wanda duk duniya sun san su. Har yanzu a Misira ce musu ake yi piramid geza kuma a can ma misira inda adda koi wa'annan firamid guda uku ce ma garin ake garin geza geza ko kowa ya san hausa ce akwai wani gari kuma da ake ce ma mai duma tsakanin misira da sudan iyakan misira da sudan in ka zo za a gwada maka kin da ake ce ma kin mai duma ka gani in ka zo garin sakara ka ga duka wa'annan sunan hausa ne to kaji da inda bincikenmu ya samo tushe lalle na tabbatar da akwai dangantaka tsakanin hausa da kuma yaran mutanen misira na da to gazali ko baya ga batun na dalar dutse wani abin al'ajabi na daban da masanin ya gano a yankin dalar dutsen ta garin dan baki ta hanyar littafan tarihin misrawan da da ya mallaka shine wasu kasusuwan gawawwakin wasu samudawa mutane waɗanda tsayin su da girman su ya wuce mizani da kuma ke ƙara tabbatar da sahihancin binciken nasa da ke bayyana yankin na da magaram a jerin yankunan da ɗan adam ya girka rayuwa tun a farkon duniya. Wato yau da shekara biyu da muka tahi wajen can ita dalar dutse ɗan tunda a cikin zanen hausa mutanen misira na da dan baki suke cewa kuma har yau mutanen garin sun rike dan da muna bincike muna bincike nan wajen dan baki sai rubutun na zanen hausa sai ya mana kwatancen wani gari wanda ake ce ma dan karwa kuma a cikin zanen na mutanen misira suna zan can dan karwa sai muka tai can dan karwa tsakanin da ita da piramidikin dan baki ko kuma da dumar dan baki kilo bakwai dai za a ci da mun ka tahi can duk gashi nan kasusuwa ne gawawaki gawawaki na mutanen da ga su manya-manya dogaye mutane sun kai metar goma tsayinsu akwai masu metar goma akwai masu metar bakwai akwai masu metar uku da rabi duk dogage ne a nan ɗan karfa kenan abinda su an ga littattafai sun ka faɗi nan aka yi farkon duniya kuma da baya catastrophe wa'ansu bala'o'i don ka yawa da baya a ƙarshe shine shahe duka abubuwan da mun ka sani yau amma rubutu ya tabbatar mana da lalle kam a da magaran mutanen harko suka fara hitowa. malam abashe wani mafade a masarautar garin turmini na daga cikin shaidun gani da ido a aikin tono kasusuwan samudawan da mai tursula garba ya yi a yankin na ɗan in sha mu Allahu dan katane ni gano ne ba jiyo ba ni da kaina muka je can garin ana ce mishi dan karo muka je wurin makwante-makwante ne gashi nan zaka gani wani makwantan ma zaka gan shi kasusuwan shi wani zaka gani kai ne ma gashi da haƙoran shi to sai ya sa muka tona dan akwai wanda muka tona ya mita biyar kamar cewa mana ma yaro ne wannan ni a ranar ma sai dai abin ya bani mamaki wannan a a ɗan karho ne muka je kuma muka je nan garin kona mu shi kuma ana ana samun sambol su wani maciji shi ma skeleton shi ne shi ma wannan aka yi shi ma ana akwai mutanen shi ma ana karta su ma ana samun irin mutanen za ka ga siririn kashin zaf ya abu na kawai gashi mutumin zaf da gwiwa shi da komi in kai ne za ka ga kai shi za ka ga amma kamar zai ba irin ta mutane. da ya sanar da sakamakon wannan bincike nasa maitur sula garba ya fuskanci kalubale daga wasu masana a jamhuriyar ta Nijar waɗanda suka bayyana cewa a zahiri dalar dutsen da yake kirarin ganowa tilin dutse ne kawai irin waɗanda ake samu kusan ko'ina a faɗin duniya sai dai masanin ya yi ta mayar da martani tare da ma neman shigowar manyan masana na duniya kan ilimin musrawanda. da domin raba musu gardama akan wannan batu. To Salmanu biyo bayan cece kucen da ya taso kan batun wannan bincike da Metro sula Garba ya yi ne shugaban kasar Nijar Alhaji Muhammadu Isufu wanda tun farko ya kawo goyon bayansa ga masanin ya sa aka gayyato ƙwararrun masana ilimin tarihin masarawan da na duniya domin ganewa idanunsu wannan firamid da kuma bayyana matsayinsu a kai. Dokta Robert M. Scott na cibiyar binciken tarihin rayuwar ɗan adam ta jami'ar Boston a Amurka da Sydney Davis na cibiyar binciken tarihin Afirka da ke a jami'ar Boston na daga cikin ƙwararrun da suka amsa wannan kira. Bayan kuma sun ziyarci dalar dutsen tagarin ɗan baki tare da gudanar da bincike a kanta. suka rubuta wani rahoto inda suka tabbatar da sai hancin wannan bincike na Metro Sula Garba kamar da yadda shi Dr. Sidney Davis ya tabbatarwa tashar DW. The site is something that was Uh, tsohon wurin tarihin da muka yi bincike a kai metro sula garba ne ya gano shi sanadiyar nazarin da yake yi a kan alƙalumar rubuce-rubucen larabawan misrawan da wanda suka ba shi dama ya gano wannan wurin tarihin da ke garin dan baki a yankin zindar dangane da bincike-binciken da muka yi ya nuna mana cewa ɗan adam ya taɓa yin wata mu'amala a wurin da suka hada da gine-gine cikin su har da wata da dutse wato pyramid makamaciyar wadda ke da akwai a kasar masar sana kuma sana kuma mun samu wasu abubuwa da ke nuna cewa mutane sun taba zama a wannan wurin Sai da kuma Dr. Sidney Davis na Jami'ar Boston a Amurka ya ce akwai bambanci tsakanin wannan dalar dutse ta dan baki da waɗanda ake gani a yau a ƙasar Masar inda ya ƙarin bayani yana mai cewa. This is Neolithic, it's older. Zalar dutsen da muka samu a garin na ɗan baki, daɗaɗɗiya ce idan aka haɗa ta da wadda ke a ƙasar Masar ɗin. Wannan ta fi waccan ta ƙasar Masar ɗin tsufa da ake mance za ta iya kai kimanin shekaru dubu hudu. Wani ke nuna cewa dalar da aka samu a zandar ta ɗaramma wadda ke can ƙasar Masar saboda wadda muka samu zandar tsohon gini ne idan aka haɗa shi da na Masar ɗin wanda aka yi a zamanance a wancan lokacin. To ga zali yanzu haka dai ba jami'in amurka ba ne kawai suka bayyana sha'awarsu akan wannan bincike na metro sula garba jami'ar bayar ta kanan dabo a tarayyar najeriya na da cikin jami'o'in afirka da suka aika masana har ya zuwa wajen dalar dutsen ta dan baki tare da magayyato masanin metro sula garba har jami'ar ta kano domin gabatar da mukala kan bincike-binciken nasa farfesa sammani sani tsohon daraktan sashen nazarin harsunan afirka a jami'ar ta bayero ya bayyana dalilin su na bayyana sha'awar su a kan wannan bincike duba da irin alfanunsa. Dama can tun kafin ma shi wannan malamin ya zo su wato wajen labarin kasa wato geography department sun san da wannan zancen har sun aika ma ɗalibai su je su gani da hotuna da sauransu. To da ya tashi aka ce ya shi ya ya bincike ya zo domin mu sun ka runguma abin saboda yana da muhimmanci saboda tunda dama da akwai masu zaton cewa hausawa suna da dangantaka da fir'aunawa saboda haka sai muka ga wannan inda aka tabbatar da wannan wannan ba karamar hujja ba ce ta tabbatar da wannan magana da ake yawan yi saboda haka shi sa ma muka ce muka karungume su muka ce su zo su mana bayani ya zo kuma ya yi bayani masu tambayi suka masa tambaya masu tadiki suka masa tadiki saboda haka a gaskiya in dai aka tabbatar da wannan abun kaga tarihi shi ma dole to dole sai ya canza da sauransu abu ne wanda ke yanzu ana bincike ne bincike ake yi taron za a kai ga gaci cewa wannan abun ya tabbata ko bai tabbata ba sashen tarihi ma suna da sha'awar wannan abubuwan kaga guri uku kenan a jami'an mu da akwai nan cibiyar mu ta nazarin harsunan najeriya da akwai kuma sashen tarihi da ga kuma sashen labarin kasa wato geography duk suna da sha'awa a wannan harka. Maitar Sule Garba ya bayyana cewa wannan tarihi na tushen Misrawan da daga Damagaram tarihi ne da manyan masanan duniya da dama suka sani. Da amma ya ce suke ɓoyewa a bisa waɗansu dalilai. domin a cewarsa hatta taswirar jihar da da ke akwai a babbar taswirar ƙasar Nijar ta wannan zamani na da alaƙa da tarihin na Misrawan da. in ka ɗauki yanzu kartikin da magara a niger wannan kart ta da magara tun lokacin misira danda wannan kartikin akwai ta nan sun ka gwada wannan kartikin ita ce sunanta dama magara duma ce kuma da garu yana kewaye da ita kenan wanda sun ka zo sun ka yanka niger suka yi wanga karta da magara suna da wanga labari in ka tafi ƙasar misira akwai wani ɗaki irin na tarihi in ka shiga kana ganin hoton saniya da aka yi babba kuma ga kartikin zandar a daidai cikinta to wannan karcikin ta saniya da ita ce aka yi zanen karcikin nijar kuma da magaran tana tsakiya kenan wannan abin tarihin na mutanen da ne suka ɗauko suka sake maidawa amma sun ka ɓoye sun kai shuru da zanca tunda ba a san zanca to yau ni in allah ya sa gwamnati ta amince mu muna iya sake aiki mu maido duk wa'annan abubuwan na da duka za mu gwada wadda da magaran take da tunda yanzu ni ina karanta wannan rubutun nasu daga alif har ƙarshe in dai bisa rubutun na misira aeroglyph kowane ne kowane irin mai ilimi ya zo ni ina iya goga da shi ko ma dai mi ake ciki dr sidney davis masani kan ilimin tarihin misirawa da rubuce-rubucensu ya ce akwai kamshin gaskiya fiye da kima dangane da wannan bincike na metro sola garba wanda ya ce idan har ya tabbata to kuwa zai haifar da wani juyin juya hali a game da tarihin afirka da ma da duniya baki ɗaya a game da asalin ɗan adam da rayuwarsa a duniya inda ya yi ƙarin bayani yana mai cewa. The discovery of structure is one Wannan da dutsen da aka samu a zandar na zama ɗaya daga cikin abubuwan tarihi da yawa da aka gano da ke nuni da cewa akwai bambanci tsakanin asalin samuwar ɗan adam a yammacin nahiyar Afirka da kuma lokacin da ya fara wayewa dangane da zamantakewa ta yau da kullum. Wannan shine abu mai matuƙar muhimmanci da kuma za a baiwa kulawa dangane da wannan lamari hakan kuma na nuna da cewa tarihin dan adam da ma wayewarsa ya samo asali ne daga yammacin afirka wanda ya tura tsohon tarihin cewa wayewa da asalin dan adam da kuma tarihin shi baki daya ya fara ne daga gabacin nahiyar idan hakan ta tabbata zai matukar canza tarihin nahiyar afirka baki daya bil asali dama tarihin dan adam ya samo asali ne daga nahiyar afirka gaba daya misali tarihi na cewa an samu kayayyakin tarihi da suka hada da ƙasusuwan mutane da suka fara daga siffar birai a gabacin nahiyar afirka da ke nuni da cewa gabacin afirka nan ne asalin dan adam kimanin shekaru 2500 kenan sai dai wannan sabon binciken da muka samu a zandar na nuni cewa shekarun sun zarta haka muna da hujjoji na daga ababen da muka yi bincike a kai na kasusuwan matacci da muka samu a wurin da kuma wasu kayayyakin tarihi da aka kista shekarunsu sun zarce shekaru dubu hudu to kaga zai canza tarihin da aka sani dangane da asalin dan adam a nahiyar afirka kuma muna fatan mu sake samun wasu kwararan shaidu akan haka to gazali uh, yanzu dai a daidai lokacin da metur sula garba da sauran masana ke ci gaba da zurfafa bincike kan wannan aiki na dalar dutse da ke garin ɗan baki wadda masanin ya ce tana kunshe da kayayyakin zinari sama da dubu arba'in a cikinta masana da sauran jama'a sun zura ido domin su ga yadda sakamakon binciken na ƙarshe zai kasance musamman ma a game da littattafan sabuwar tarjama ta rubutun misra wanda wacce metro sula garba ke nan yana yi da nufin tabbatar da cewa rubutun misra wanda shine rubutun hausawa na asali kana misra wanda na magana ne cikin harshen hausa Sai mun ji ra'ayoyinku a cikin comment. Wannan tasha ta Suleiman Desan Vincent za ta ci gaba da kawo muku labarai na Niger da kewayenta ingantattu. Idan za ku wakace ta warko a cikin wannan tasha idan kana buƙatar labarai na Niger da kewayenta sai kai kokarin danna mana kalma abone daga mun ɗora sabon bidiyo ingantacce zai zo maka ta hanya mai sauki sannan ka ƙara daurewa ka danna mana kalmar like domin bidiyo ya ƙara isa wurin 'yan uwa wannan tasha ta Suleiman Desan Vincent tana gaida ku sai mun haɗu a labarai na gaba